This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita goma sha shida sai mita ashirin da biyu da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da LOL Niyya da kuma fara dukkan su zangon FM. sannan ana iya muka yi tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ta dunar gizo ko intanet akan voahausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan hansun ibrahim alfa ahmed ne tare da grace alheri abdul da kuma sauran abokan aiki daga nan washington ke farin cikin saduwa da kowa wannan hansun shugaba barack obama na amurka ya ziyarci birnin new york jiya alhamis domin gane wa idansa yadda ake tafiyar da aikin tallafi da kokarin farfadowa a bayan haukace guguwar ruwan teku ta sandy da ta barna mai yawa muna da rahoto a kai akwai mu tafi da filin kainuwa da shan allah da shirin jaridun hausa da kuma ra'ayoyinku yanzu sai a gyara zama a ji labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hare-hare kan waɗansu wurare da dama jiya Alhamis a samamin sararin sama da ƙasar take kaiwa kan mayaka a zirin Gaza. Kwana ɗaya bayan da Isra'ila ta kai harin makami mai linzami ta kashe babban kwamandan mayakan Hamas. An harba rokoki a Isra'ila daga Gaza. aka kashe akalla isra'ilawa uku a wani gini abin da ya kai adadin waɗanda aka kashe daga ɓangarorin biyu goma sha biyar wakilin murya amurka a birnin kudu scott bob da ke wurin da abin ya faru a kudancin isra'ila ya ce gidaje uku daga cikin jerin gine-gine sun lalace jaman ƙasar isra'ila sun ci hasasai masu linzami sun fada a cikin teku mayakan falasinawa sun fitar da sanarwa suka ɗauki alhakin harin da cewa sun harba roka ƙira ƙasar iran wannan ne karo na farko da aka tada jiniya a tel aviv tun bayan yakin golf a shekarar 1991 jami'an tsaron ƙasar isra'ila suna gargaɗin mazauna yankin su nemi mafaka a sansanin da bom baya hurdawa ko kuma gine-ginen gwamnati idan suka ji irin karar wannan jiniya an rufe makarantun kudancin isra'ila yayin da aka kuma rufe cibiyoyin kasuwanci da ke tazara kilomita 40 da gaza a cikin gaza ma falasɗinawa suna neman mafaka suna fita kawai domin neman kayan masarufi isra'ila ta zubar da ƙananan takardu ta jiragen sama tana gargaɗin al'ummar gaza da su fice daga gine-gine ko wuraren da ke ƙarƙashin ɓangaren mayakan ƙungiyar hamas kamfanin mai na Birtaniya BP ya ce ya ci mai yarjejena da masu shigar da ƙara a nan Amurka na amsa laifin da ake tumar kamfanin da aikatawa ya kuma wato zai kuma biya tare dala biliyan hudu da dubu dari biyar sabili da gobarar da rijiyar man kamfanin ya yi da kuma barin mai a mashigin tekun mexico a cikin shekara ta dubu biyu da goma karkashin wani yarjejeniya da aka sanar a jihar alhamis kamfanin mai na bp ya amsa aikata duka laifuka goma sha ɗaya da ake tuhumarsa da suka hada da sakacin da ya janyo mutuwar ma'aikata sha ɗaya gobarar da rijiyar da ke tsakiyar teku ta yi kamfanin zai kuma amsa laifin hana majalisa gudanar da aikinta akan haka zai biya tare dala miliyan 500 da 25 ga hukumar kula da hada-hadar sai da hannayen jari gobarar da rijiyar man ta yi ranar 20 ga watan afrilun shekara ta 2010 ta kasance wato barin mai mafi girma a tarihin kamfanin inda wato kimanin gangar mai miliyan biyar ya yi ta tsiyaya a cikin tekun na tsawon watanni uku shugaban kamfanin man na bp bob dudley ya ce kamfanin ya yi nadamar asarar rayukan da hadarin ya janyo da kuma irin barnar da barin man ya haddasa a cikin yankin tekun na gulf To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin lafiya a ƙasar Uganda sun ce kwayar cutar Ebola ta kashe mutane biyu bayan wata ɗaya da hukumar lafiya ta duniya ta ce an shawo kan ɓullar cutar. Ministan lafiya ta ƙasar Uganda Christine Ondoa ya shaida wa manema labarai jiya alhamis cewa mutane biyu 'yan gida ɗaya sun mutu sakamakon kamuwa da cutar ne a lardin lubero kimanin kilomita hamsin daga kampala babban birnin ƙasar. da ce cibiyar nazarin ƙwayoyin cuta ta ƙasar uganda ta tabbatar da haka ta kuma ƙara da cewa ana kyakkyawan sa ido kan mutane biyar da suka yi cuɗanya da waɗanda suka rasu. hoton bidiyo da aka ɗauka a asibitin uganda ya nuna waɗansu mutane kwanci kan gadon asibiti ba su lafiya kwayar cutar da ake yadawa ta ruwan jikin mutum tana sa zazzabi da amai da gudawa waɗansu lokuta ma da zuba jini farkon watan da ya gabata ne hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa an shawo kan yaduwar kwayar cutar ebola a uganda ta kuma wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai a ƙarshen watan oktoba hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu sauƙin yaduwar cutar a makwabciya demokuraɗiyyar jamhuriyar congo bayan da cutar ta kashe mutane 25 wani sabon fada ya barke a kasar ta congo ta kinshasa tsakanin sojoji da kungiyar 'yan tawaye ta m23 inda kowane bangare yake zargin ɗayan da karyar yarjejina da aka cima ta bayan fage akalla mutane 44 aka ce an kashe a aran gamar da aka yi jiya alhamis kusa da garin goma babban birnin lardin kevo ta arewa ba tare da an bayyana ko daga wani bangare mutanen da aka kashe suke ba gwamnan kevo ta arewa daga baya wato julian paluku ya fito ya shaida wa kamfanin lancin labaru na faransa cewar an kashe kimanin 'yan tawaye 113 ministan sadarwa na kasar ta congo lambert mende ya ce an fara faɗan ne da asuba bayan da ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 ta kai hari kan sansanin rundunar sojan kasar congo a arewacin goma ya ce 'yan tawayen sun yi kokarin shiga goma amma dakarun kasar ta congo da dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suke mara baya suka dakatar da su ƙungiyar tawayen ta m23 na zargin dakarun kasar congo da sanadin tashin hankalin jihar alhamis ta safe labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka to a jiya alhamis shugaba barack obama na amurka ya tattaki zuwa birnin new york domin gane wa idanunsa ayyukan da ake gudanarwa na sake farfadowa daga mahaukaciyar guguwar ruwan teku da aka lakaba wa suna sandy ga salihu garba da rahoton da kent klan ya aiko mana daga fadar white house Shugaba Obama ya kai ziyara cikin jirgin sama mai saukar angulu zuwa unguwannin wannan birni mafi girma wanda mahaukaciyar guguwar ruwan tekun da ta hauro kan gabar gabashin Amurka ta yi ma raga-raga. Shugaban ya gane ma idanunsa unguwannin da ambaliyar ruwa ta malale da waɗanda suka fuskanci gobara da kuma wuraren da har yanzu ba su da wutar lantarki. shugaban ya ce har yanzu akwai jan aiki a gaba dangane da kawar da baraguzan da guguwar ta bari baya ya ƙara da cewa har yanzu da yawa daga cikin mazaunan birnin new york suna buƙatar taimakon gaggawa they still need heat they still need power they still need food they still need uh, shelter kids are still trying to figure out where they're going to ya ce har yanzu suna buƙatar ɗumama gidajensu da wutar lantarki da abinci da kuma muhalli ga waɗanda suka rasa matsuguni har yanzu yara suna ƙoƙarin gano wuraren da za su dinga zuwa makaranta domin haka akwai abubuwan da ya kamata a yi cikin ɗan lokaci da kuma gaggawa shi yasa za mu tabbatar mun ci gaba da kasancewa a nan muddin mutane na buƙatar taimakon gaggawa har ila yau Shugaba Obama ya taka da kafa cikin wata unguwar ta da ta lalace sosai, inda ya zanta da wasu mazauna unguwar cikinsu har da wani mutumi da ‘ya'yansa maza biyu suka mutu a sanadiyar wannan mahaukaciyar guguwar. Ya gode wa ‘yan aikin agaji na sa kai a saboda taimakon da suka bayar wajen ayyukan farfadowa. A gundumar nan ta Staten Island ta birnin New York, shugaban ya ce ɗaya daga cikin ƙalubalen da gwamnatin tarayya za ta fuskanta shine na tallafawa ayyukan sake gina unguwannin da suka lalace na dogon lokaci. You look at this block uh, and you know that this is a community that is deeply rooted. Most of the folks that I met here have been here 20, 30, 50 years. Ya ce ku dubi jerin gidajen nan, za ku san cewa al'ummar da ke nan ta daɗe. yawancin mutanen da nazanta da su sun shekaru ashirin shekaru talatin da kuma wasunsu ma har shekaru hamsin suna zaune a nan ba su san a share anguwarsu daga doron ƙasa don haka dole ne mu yi shirin sake gina su shugaba obama ya ce ya naɗa ministansa mai kula da muhalli da raya birane kuma da tsohon jami'i a gwamnatin wannan birnin na new york wato shahun donovan domin ya jagoranci ayyukan gwamnatin tarayya na sake gina waɗannan unguwanni a New York. Shugaban ya ce zai ci gaba da kawo ziyara zuwa birnin har sai an gama ƙoƙarin sake gina wuraren da guguwar ta yi maɓarna. Salihu Garba da fasarar rahoton Ken Klein masu sauraro ga wannan waka ta marigayi mamman shata. Wandali na ade, sakandani na abu, sawandale na ale, bawa, sakandami kanan alizaki, lalla raba mai mota, dodo kanan alijanki. yaron da ya san kalife na laraba.

zama gogan saya gibi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah bi kanshi da shida tuƙe tandau mai kano mai saje yi da bature posta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta iya hau bisa hanya kanan alikin Kai ko ji ita tuwa abinci ta da yunwa bawa guma guma yi ka da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana Dala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alƙi. Dala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan ali bawa na laraba kan aliraki a ture kankana na manya sun zo dukkanin direba mai jan mota kamar su yabil hudu zuwa su yan gmc zuwa su yan masan. kamar su onsan onsan ɗan ba bakwai ya ishe su ba wurin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela marigayi ta maman shata da wannan waka ta bawa na kunduru to ga grace nan da shirin kainuwa da shan allah Masu saurare barkama da haka da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. Yau shirin kainuwa yana birnin Iko inda wakilin Ladan Ibrahim a yawaye mana hira da wani da ke sana'ar miya zaƙi. Kamar yadda muka saba, malamin zai fara da gabatar da kansa da sana'ar da ta karɓe shi. Sunana Sarki Alhaji Huza Muhammad masu sana'ar rago a nan kasuwa ta Palet. a Alhaji Huza tun yaushe ka fara wannan sana'a na sai da raguna? To lokacin na fara wannan sana'a tun a lokacin mulkin baban gida a lokacin na fara wannan sana'a ta rago. Kamar kimanin shekaru nawa kenan ga? Ina ganin zai kai shekara ashirin da biyar ko? Nan ka koye shi koko daga gida ka koyo shi? Ko da na zo ina wannan sana'a tun ina yaro karami ina wannan sana'a. A ina a nan Legas koko a can arewa? Arewa. a lokacin muna sayan dabbobi da da raguna haka da awaki muna kai a abuja daga abuja kuma karkato ka zo lagos abuja ma to ko da ma yana zuwa lagos lokacin da mawara abin da mun kawara sana'a yi kaza ita ce farkon bisna dina sai da kaza to me baka sha'a ka bar kaji ka komo raguna eh ko an samu riba ne a raguna ka bane ka san ita wacce irin dama daga Allah mutum ke samun ta ko yana iya kana wata sana'a ya karkata ma koma wata ko ba gane ba gaskiya ne to shi ne mun ka ci gaba da wannan sana'a ta rago daga harko wani bai rabe ne muna tare da shi to sai mun kai wani dami tsakanin mu da shi yana sana'ar rago da muna ta kaji kuma yan sallah ta yi muna ta rago din ko da ma ko da muna kaza dai muna sana'ar rago din nan kawai sai aka rikide daga nan sai aka rikide ha kuma ragon gaba daya to daga ina kake sau ragunan eh tuni a lokacin to kana ya ƙarfi yanzu wa dai alaba ana zakkuwa na lokacin muna bire wannan karkashin gada wannan ina ganin yanzu nan cikin Lagos kake sowa duk waɗannan ragunan da nake gani nan cikin Lagos kake sowa da su daga arewa kai kakan so daga arewa eh, akwai sai dai aika har haka su sau suna kawo mu muna nan ba mu tafiya saboda kun dan manyanta saboda an dan girma a kasuwancin a kasuwancin to yanzu kamar in kun je raguna nawa kuka sau akalla eh, ana yi an zo tirela kasan wata suna ɗauka 140-150 ana gama haka ana ciko mota ana zakwa da su amma kasan an ɗauko daga arewa sai alaba ake saukewa kai ba ka zuwa kaso daga arewa ka zo da su nan kasuwanku? misali ana zuwa daga arewa a kawana a kasuwa amma sai da sallah yanzu nan waɗannan raguwan sallah ne ko ko da mandu suna daga alaba ake sau su yanzu ina son shiga wannan sana'a kuɗi nawa nake bukata a in za ka shiga wannan sana'a gaskiya suna bukata kuɗi masu yawa don a takaice dama dama in za ka rika jari ka rika ko miliyan uku ce sana'a na manyan mutane ne irin ku ana yi eh, sana'a sai masu ƙarfi wallahi sai masu ƙarfi irin ku sai masu ƙarfi amma ma dai muna cikin muna dai muna roƙon Allah Allah ya ba mu wannan nauyin to miliyan uku ai ba ba nan bane to ai misali ne zan maka saboda ka san yanzu ka wura guga yana wannan zaka samu shi dubu sittin saba'in rago guda rago daya to na mafi karancin kuɗi shi kuma karancin kuɗi da ka samu 25 talatin da biyar. Duk da yake ba sallah ba, rago ashirin da biyar. Yanzu ka gashi wannan ga nan ba sallah ba ne, amma yana ganin za sai ya kai ashirin da biyar. yanzu na zo rubu goma ko sha biyu ban samun rago rubu goma sha biyu na eh, sai ka koma wani masu kaji <laughs> <laughs> to akuyoyi wa ga akuyoyi can su ba samun na dubu goma akwai a eh. ina ga wani koma wani bangare ma akwai ta hira ko kuɗi da yanzu ka gashi da yanzu ka sai dai sai ka sai shi talatin da biyar wannan da nake gani mai cin abin wannan nan ga nan mai na tsaye nan mm. zai kai talatin da biyar ka gan shi yare-yaren waɗancan su ne ashirin da biyar talatin ga su can haka eh to eh, wani lokaci yake ɗaukar mutum ya kware ko kuma iya wannan sana'a eh to ka ita wannan sana'a duk sana'ar da za ka yi sai ka yi bauta ba wai nan take za ka shigo ta ba ka iya shi na ce kamar wani tsawon lokaci zai dauke ina son koyi wannan sana'a za ka koyi wannan sana'a ta sai da rago za ka dauke tsawon idan ka shekara ɗaya kana yi za ka gane komai ka shekara ɗaya bai yawa ba ga ni da kuɗi na hannu to ai da misali ne a misali ai da kuɗin naka ka san duk abin da za ka yi sai ka yi makarantar shi gaskiya ne ko menene sai ka tsaya kayan nazari kayan ka gane shi sai ka tsaya ka bauta sannan saboda idan don kana da kuɗi yanzu idan kana da kuɗi baka saba da wannan aiki ba sai ka zo ka sau ka zo ka zo nan ka sai faduwa kuɗin ka ba zai dawo ba to Allah raba ku da asara ya ƙara rufin asiri Alhaji Yahuza ba iyakarta kenan ba idan Allah ya kai mu shirin mu na gaba za ku ji abin da ke janyo asara a wannan sana'ar Kafin nan a madadin bakon namu Alhaji Yahuza muhammed mai sana'a sai da rago a birnin Iko da kuma wakilin Muladan Ibrahim a yawa da ya mana hira da shi. Sai kuma ki Kibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. To ga Malam Muhammad Salisu Rabi'u da sharhin jaridan harshen Hausa. Yarshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa yadda gwamnatin tarayya ta yi bishasha da kudin mai in ji rahoton ribadu labarin ya ci gaba da cewa rahoto kan badakalar tallafin man fetur wanda kwamitin nuhu bado ya mika wa shugaba goodluck jonathan a makonnin da ya gabata ya yi bayanai dalla-dalla dangane da yadda gwamnatin tarayya ta zurma hannunta cikin aljihun hukumar man fetur ta ƙasa wato nnpc ba bisa ƙa'ida ba sannan ta yi ta wawushe kudadenta tana amfani da su ta haramtattun hanyoyi rahoton ya nuna cewa gwamnatin tarayya ta ɗibi naira biliyan 51 daga aljihun hukumar ba bisa ƙa'ida ba tare da salwantar da su wajen gudanar da wasu ayyuka marasa muhimmanci ga ƙasa kamar sayawa shugaban ƙasa jirgin sama da ɗaukar nauyin zuwa gasar cin kofin duniya ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na goma inda labarin ke cewa makanike ya gudu ya bar matarsa saboda tana da cikin 'yan uku labarin ya ci gaba da cewa wani bakanike mai suna yemi oyeni ya gudu ya bar matarsa bayan da ya samu labarin cikin da take dauke da shi na 'yan uku ne lamarin da ya faru ne a garin abekuta fadar jihar ogun inda kamfanin dillancin labarai na najeriya ya ruwaito cewa zakara ya bawa mr yemi sa'a ne lokacin da hoton da likitoci ke ɗauka ya nuna matarsa tana ɗauke da jarirai uku a cikinta matar bakanike mrs esther oyeni ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na najeriya cewa aurenta da mijin nata mai tsawon shekaru biyar an albarkace shi da 'ya'ya biyu kafin wannan lokaci ta ce mijin nata ya gudu ne ya barta tun ranar uku ga watan yuni lokacin da sakamakon hoton ya nuna tana dauke da junan 'yan uku ita ma jaridar leadership hausa ta buga wani labari a shafinta na takwas inda labarin ke cewa ƙungiyar likitoci ta kai ɗauki gidan yarin jihar zamfara labarin ya ci gaba da cewa ƙungiyar likitoci reshen jihar zamfara ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar dr sunday onazi ta kai ɗauki gidan yarin da ke gusau hedikwatar jihar zamfara inda ta ba su tallafin magunguna shugaban ya bayyana wa shugaban gidan yarin cewa wannan tallafin na magunguna da muka zo da shi tallafi ne da kungiyarmu ta likitoci reshen wannan jihar ta samar don tausaya wa 'yan uwanmu waɗanda suke cikin wannan gida dr sunday onazi ya kara da cewa ba a nan tallafin kungiyar ta tsaya ba don a nan take sai da kungiyar ta yi belin mutane biyu daga cikin tsararrun gidan yarin sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar mahanga arewa inda a shafinta na goma sha ɗaya ta buga labarin da ke cewa kwalejin ilimi ta jigawa ta kori ɗalibai sha shida kan magudin jarrabawa labarin ya ci gaba da cewa kwalejin ilimi ta jihar jigawa da ke garin gumel ta kori ɗalibai sha shida daga makarantar sakamakon samunsu da laifin magudin jarrabawa shugaban kwalejin alhaji ɗahir abdulkadir ya shaidawa manema labarai haka ya ce makarantar ta mayar da wasu ɗalibai shida baya don su maimaita shekarar karatunsu saboda gazawarsu a yayin karatun daga nan sai ya ce hukumar makarantar ta gina ɗakin karatu da zai ɗauki ɗalibai sama da dubu biyu a lokaci guda a ƙoƙarinta na ba ɗalibai damar daɗa bincike a fannoni da suke nazari Alhaji Dahiru Abdulkadir ya ce makarantar ta kuma samar da asibiti mai gadaje biyar da likitoci hudu da za su kula da lafiyar ɗalibai da na malaman makarantar. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. A gaida gawo masu sauraro ga wasu daga cikin rayoyinku. Ya alaikum sunana baban baba daga Dallas, Texas, USA. Don Allah ina ba da shawara ne ga mutanen Ghana. Zaben da za a yi sabon wata da kwana bakwai don Allah ku yi zaben nan cikin sanaki da hankuri. Ina son ku yi koyi da zaben da aka yi a Amerika kwanakin nan. Ba ciwon kai, ba ture-ture, ba buge-buge, ba wanda ya mutu da fadin Amerika. Kuma ba ko ɗan sanda da ya a polling station. Mutane ne hot fararen hula zalla suka yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya musamman na ba da shawara ga mutanen arewacin ghana don allah ku yi kokari a yi zaben nan lafiya ba da an cuci wani ba salamu alaikum ni ne ko baban baba daga Dallas, Texas. Alhaji Abdulmuni Kwanne Jamhuriyar Nijar, kasashen duniya, kasashen Turai, Majalisar Ɗinkin Duniya, Amerika, da da Burtaniya, da Faransi. Dan ɗaya Mali ba ta da kuɗi ba ta da dukiyar da in kun kai yaƙi cikin ta ku samu dukiya ku kwaso. a biya ku kuɗin yaƙin da kun kai. dan ɗaya haka kuka cewa da Nijar da Nijar da Najeriya da Burkina su zuwa su yakin Mali. dawa za ku ni kai da kun sai kun yaki libya dawa kun shawara ita da addabi ya za ma ba yakin da duk kuka yi na ta'addanci na yakin yakin ya su ke mutane na kuma akwai allah in allah allah zai karya kuma nan nijar da Nijar da Najeriya da Burkina in suna bin magana mu wallahi su janye hannun salamu alaikum salamu alaikum BOA mai magana Uda Mamadu a Garaki a karamar hukumar Gidigir a jihar zangar a Jamhuriyar Nijar ina wa yan uwana musulmai barka da shigowar sabon shekara muna fatan Allah ya ba mu alkhairin da ke cikin ta kuma Allah ya kare mu daga sharrin azzalumai Allah ya ta mana na gode BOA mai magana Uda Mamadu a Zayaki a karamar hukumar Gidigir a jihar Zangar a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Abdulaziz mai ɗauko hoto a garin Tabani, karamar hukumar mulki ta gada jihar Sokoto Najeriya. To game da wannan tsarin da ake son a yi wa a sarakuna a cikin harakokin siyasa na shirin gyaran ƙasa. To yi tun farko su 'yan siyasa suna amfani da sarakuna saboda idan gwamna yana sama ko yaman ko kansila idan lokacin su ya kare na zaɓe za a yi wani za su yi amfani da sarakuna saboda su kuma sarakuna in ba su goya musu baya ba saboda suna ganin idan sun kace za su sauke su yasa suke goya ma 'yan siyasa baya kuma talaka suna goya ma sarakuna da ba haka ba su sarakuna za su yi aiki tsakani da allah su bi wanda ga aiki ne gaskiya wanda ba shi kasu goya mishi baya da suna haka suna bin wanda zai kyautata kasar ta ci gaba da za su yi haka da yanzu an samu gyara a najeriya duk shi yake kamuna wannan rikicin rikicin da ake yi a najeriya da ana bi a aiki na tsakani da allah wanda bai aiki ne gaskiya ka a bashi goyon baya da za a ci gaba najeriya assalamu alaikum ni ne abin azizin mai dauko to a garin tabani kalamu hukumar mulki ta gada jihar sokoto najeriya mazamni a takunta jihar rivers To madalla masu sauraro ga takardattun labaran duniya. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hare-hare kan waɗansu wurare da dama jiya Alhamis a sama masarorin sama da ƙasar take kaiwa kan mayaka a zirin Gaza. Kwana ɗaya bayan da Isra'ila ta kai harin makami mai linzami ta kashe babban kwamandan mayakan Hamas. an harba rokoki a isra'ila daga gaza aka kashe akalla isra'ilawa uku a wani gini abin da ya kai adadin waɗanda aka kashe daga ɓangarorin biyu goma sha biyar kamfanin mai na birtaniya wato bp ya ce ya ci mai yarjejeniya da masu shigar da kara na amurka na amsa laifi da ake tuhumar kamfanin da aikatawa ya kuma biya tare dala biliyan hudu da dubu biyar To da masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirma a wannan lokaci sai kuma idan Allah bangiji ya nuna mana karfe hudu na maraice a agogon Najeriya za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin Grace Alheri Abdu wadda muka gabata da wannan shiri tare da da wanda ya kula da ɗakin mana watsa shirye-shirye har ma da injiniyan ma wannan hantsin Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.